يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون هذه هي الخطبة الرابعة في سلسلتنا عن أعمال يحبها الله وعامليها وأفعال لا يحبها الله وفاعليها وقد ذكرنا مما يحب الله تبارك وتعالى الإحسان وإن ثاني ما ذكره الله تبارك وتعالى من أنه يحبه وعامليه التوبة التوبة هي كما في تعبير الراغب الأصفهاني ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرط منه والعزيمة على ترك المعاودة وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة إن التوبة عباد الله منزلة عظيمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين إن التوبة منزلة يبتدأ بها في السير إلى الله تبارك وتعالى ثم يتتابع في السير عليها إلى أن يبلغ العبد السالك مبلغ الرقي الآدمي في القرب إلى الله تبارك وتعالى فالتوبة هي المبتدأ وإليها المنتهى في السلوك إلى رب العالمين ومن هذا عظم الله تبارك وتعالى شأن التوبة ودعا إليها جميع العباد من المشركين والمنافقين والظالمين إلى المؤمنين بمراتبهم بل وأمر بها عباده المخلصين الأنبياء والمرسلين إن من منزلة التوبة أن الله تبارك وتعالى جعلها دعوة للرسل إلى قومهم فحكى عن موسى أنه أمر قومه بالتوبة إليه فتوبوا إلى بارئكم وحكى عن نبي الله هود وصالح وشعيب أن كل واحد منهم يقول لقومه أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وكذلك هي دعوة سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم إلينا معاشر المسلمين ألا تعبدوا إلا الله أن اعبدوا الله كما في بداية سورة هود ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله ثم قالوا أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا فهذه منزلة التوبة بل هي دعوة الله تبارك وتعالى إلى عباده فقال عن المنافقين والمشركين أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه وحث المؤمنين عليها بأمره إليهم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو المؤمنين جميعا إلى التوبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وذكر الله تبارك وتعالى التائبين من أوائل أصناف المؤمنين الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة التائبون العابدون الحامدون السائحون إلى آخره أيها الإخوة المسلمون إن القرآن العظيم مليء بذكر التوبة وفضائله وفضائلها وآثارها ومظاهرها في الدنيا وآثارها وثوابها في الآخرة أما عن مظاهر التوبة وهي الأمور التي يحب الله من عباده أن يتوبوا منها أي أن يقلعوا عنها فهذه كثيرة حصرت منها عشرين ولكنها مجملة في الكبائر والصغائر جميعها فالكبائر مثل الشرك بالله عز وجل والسرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ثم قال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه وكذلك العمي والصمم عن أمر الله كما في قصة بني إسرائيل في تكبرهم وتجبرهم وكذلك فيما يخص الحرابة والنفاق وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والزنا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا وكذلك كتمان العلم من الكبائر والسخرية واللمز والتنابز بالألقاب وفتنة المؤمنين عن دينهم والقذف وأكل الربا وعقوق الوالدين وإضاعة الصلاة واتباع الشهوات فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيه إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا هذه من صور الكبائر التي يحب الله من عباده أن يتوبوا منها ومن الصغائر قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وقد ذكر الله تبارك وتعالى من أصناف التائبين المجرمون والمؤمنون وأولياء الله تبارك وتعالى من المهاجرين والأنصار وكذلك الأنبياء والمرسلون قال أن عادم ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وقال موسى عليه السلام سبحانك فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وكذلك قال إبراهيم وإسماعيل أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم هذه التوبة يحبها الله تبارك وتعالى إذا كانت توبة نصوحة وليست من توبة الذين كفروا بعد إيمانهم ثم كفروا وازدادوا كفرا فأولئك لن يقبل الله توبتهم وأولئك هم الخاسرون إنما يقبل الله التوبة إذا كانت نصوحا وكانت عن قريب إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وقد ذكر الله تبارك وتعالى ثوابا للتقوى في الدنيا والآخرة وهي كثيرة في القرآن الكريم لمن أراد أن يتدبر مواضع ورود التوبة ولكننا نقتصر على شيء منها لضيق الوقت فمنها في الدنيا هذا الحب وقبولها فقد وعد الله تبارك وتعالى جميع أصناف التائبين بالقبول إنهم أخلصوا في توبتهم وكانت توبتهم نصوحا وكذلك العفو من الله عن الذنب وذلك رمز القبول ثم الغفران والرحمة تنتهي آيات التوبة فإن الله غفور رحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم رؤوف رحيم إلى غير ذلك وكذلك تبديل السيئات إلى الحسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكذلك أن يسخر الملائكة للاستغفار لهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم قال ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وكذلك الرزق بجميع أنواعه في الدنيا يهديه الله تبارك وتعالى للذين تابوا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه قال يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ثم البشارة بالخير إن يتوبوا يك خيرا لهم أما الآخرة فما الذي يبغيه العبد من ربه تبارك وتعالى في الآخرة غير النجاة من النار والفوز بالجنة دار النعيم فقد وعد الله تبارك وتعالى التائبين بالمغفرة والرحمة والرأفة بهم ودخول الجنة واستيفاء الأجر بدون نقص فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا وكذلك وعدهم بالأجر العظيم والوقاية من, من عذاب الجحيم وعذاب جهنم وعذاب الحريق نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتوبون إليه التوبة النصوح وممن يجازون على توبتهم بهذه الأجور العظيمة والدخول في جنات النعيم في زمرة الأنبياء في زمرة أو في معية الأنبياء والصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أعوى المسلمين إنا من وسيع كمر كلهم دا وسيع ألا دا من صلى الله عليه وسلم شوى مجيس أوران ألا أدك إن دا مكسى مخاونا فدبر متاعه إذا شتهدو أشتين جيلهم فدبو بيمو أن كان دا أيوكا دا ألا يفدا القرآن شوى ينا سنسو ينا سمسين ko yana kinsu yana kin masu yinsu mun faɗi abu na farko da Allah ya ce yana son masu yi shi ne To abu na biyu da Allah madaukin sarki ya ce yana son masu yi shi ne tuba tuba shi ne barin zunubi saboda munin muninsa yin nadama basa abinda ya riga ya shuɗe wanda mutum ya afka a ciki ɗaura ɗamara da aniyar cewa ba za a koma izuwa ga abin da aka aiwata na saɓo ba sannan dabarin, ko shike gurbin abin da zai yi a cike gurbansa na ayyuka ta hanyar yin su ko na abin da yake zalunci ne ma wani ta hanyar neman yafewarsa ko kuma mayar mata da abin da aka fata da zalunci a wurinsa in aka samu waɗannan to an cika rukunai da sharuɗai da tuba kenan tuba jama'a matsayi ne mai girma a cikin matsayi na neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki don masu neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki mabuɗi ko ƙofar su na shiga tsarin tafiya izuwa ga Allah madaukin sarki shi ne tuba kuma shi ba yinsa ake yi a aje shi sai in sa ta sake tasowa a sake yi ba da shi ake kwankwasa ƙofar kuma a shiga tare da shi kuma shi ne makura shine ƙololuwar abin da ke kai bawa zuwa kusa da Allah madaukakin sarki wannan shi yasa ƙur'ani ya yawaita magana a kan tuba ya kuma bayyana matsayin tuba da sakamakon tuba ya kuma kira kowa da kowa cewa lallai ya tashi ya yi wannan aiki da tuba tun daga masu laifi har zuwa ga mummanai wato wanda ma ba sa cikin addinin musulunci Allah ya kira su su tuba su bar duk addinin da suke su zo su shiga addinin musulunci dan yana son ya so su hakanan mummanan ma da suke cikin da'irar la ilaha illallah muhammadun rasulullah Allah ya yi ta kira cewa a tuba وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون hakanan abun bai tsaya a nan ba har manya-manyan waliyan Allah madaukakin sarki irin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama muhajirai da al'ansar su ma sun shiga wannan kira cewa su tuba abun bai tsaya a nan ba don Allah ya nuna mana matsayi da martabar wannan har annabawa Allah ya umarce su da tuba kuma suna yin tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan Allah madaukakin sarki ya sanya wannan ya zanto shine ɗaya daga cikin abubuwan da annabawa za su kira mutanen su akai cewa su tuba zuwa ga Allah Allah ya ba mu labarin wannan dangane da annabi Musa da annabi Hud da annabi Salih da annabi shu'aib da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ayoyi da na karanta su ba na san in maimaita saboda lokaci saboda haka tuba jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana goshin haduwa da Allah madaukakin sarki Allah ya umarci shi shi ma ya tuba idza jaa nasrullahi wal fath فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا استغفار هنا نفن توبا shi yasa yace innahu kana tawwaba ko man sha fada a wannan membari cewa da wannan ayat ta sauka ko surar ta sauka annabi bai taba yin wani sallah ba face sai ya fada a ruku'insa da sujjadansa subhanakallahumma wa bihamdik allahumma ighfir annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa daga cikin zikirin da mummuni zai rusa ranansa da da shi in ya zo kwanciya ya nemi gafara da tuba astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi wannan duk yana nuna mana matsayi na tuba a cikin wannan addini to Allah madaukakin sarki ya ambaci abubuwan da yake so mu tuba mu rabu da su da suna jera abubuwa kusan guda 20 amma dai a dunkule sun shafi duk wani abu ne wanda yake laifi alkaba'ir manya-manyan da kuma asirayar har ma da ƙanana daga cikin manya-manyan Allah ya ambaci shirka a tuba daga shirka ya ambaci kafirci a tuba daga kafirci ya ambaci manafinci ya ambaci ha'inci ya ambaci cin haramun kowane iri ya ambaci riba hmm? shin riba cewa mu guje shi sata kowane iri sawa'un da da makami ko da makami ya ambaci manafinci ya ambaci kisan kai ba tare da haƙƙi ba ya ambaci zina ya ambaci tauye sallah da bin sha'awa ya ambaci saba alkawari ya ambaci ɓoye ilimi ya ambaci yin izgili da zande da ya fice da sakawa mutane lakubbar da ba sa so ya ambaci ƙazafi da kuma fitinan mummanai daga addininsu duk waɗannan manya-manyan laifuffuka ne wadda Allah yana san mutuba daga gare su sai mu shiga cikin sahun masu tuba Allah ya so sannan ƙananan abubuwa su ma da dama Allah madaukin sarki yayi ishara a dunkule su ne a su ko as-sayyi'at Allah na cewa duk wanda ya kyale su ya tuba to bayan tubarsa Allah madaukin sarki zai karbi tubansa ya gafarta masa tunda an ce kowane irin laifi to har ma waɗanda ba sa laifi annabawa ba sa manyan laifuffuka ƙanana ma waɗanda suke wato ainihin zubar da mutunci annabawa ba ta yi amma kun ji mun ce Allah ya umarce su su yi tuba kuma suna tuba ma Allah madaukakin sarki don haka waye ya isa yanzu ya ce shi baya bukatar tuba wannan aiki ne na kowa da kowa da masu aikata alkaba'ira su ne almujirimuna da mamummanai waɗanda kullum aikinsu sallah zikiri da salatin annabi su ma ana bukatar su su tuba haka manya-manyan wato ainihin uh, mummanai wanda suka kai kololuwa wajen imani tun daga kan sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan annabawa to amma mu tuban da muke magana a nan wanda Allah ya ce yana son masu yin ta ce tuba ta gaskiya tubar da Allah ya sa mata tuba cewa nagartacciyar tuba a taubatun nasuh kuma wacce aka yi ta a lokacin da ana da iko a bar sabo ɗin, ba wai sai in an rasa iko sai a ce an tuba domin ana tunanin ba za a sake samun dama na yi ba Allah bai karɓar tuba na wato ainihin zindiƙanci Allah bai karɓar tuba in an yi ne kawai saboda an ga mutuwa tuba da mutum zai yi yana cikin ƙarfinsa yana da wadatansa yana da dama na yi aikata sabo amma sai ya bari don Allah madaukakin sarki wannan ita ce tuba da Allah madaukakin sarki yake umarni da a yi ita ce yake son masu yinta Allah madaukakin sarki ya shimfiɗa sakamako masu ɗimbin yawa na tuba a duniya da lahira ɗauki ƙur'ani ka bibi ayoyi da maganan tuba ya zo a ciki za ka same su da yawa ni ma na ƙirga wajen guda goma sha takwas a nan gidan duniya kawai to amma yanayin lokaci shi ne allah madaukin sarki ya maka albashar cewa in ka tuba zai karɓi tubanka zai yafe maka kurakuranka zai sitarta maka zai maka rahama zai shiryar da kai zai canza maka na ayyukanka su koma kyawawa za ka samu rabauta a duniya za a bar hukumar da aka ya a yi maka in ka tuba kafin a kama ka kana yi za ka samu tarayya da mummanai za ka zanto a ɗan uwan za ka samu garaɓatar mala'iku su neman maka gafara ka san ko su ba sa sabo za ka samu damar a karɓi kyawawan ayyukanka a wato ainihin ɗaga ƙafa daga munanan ayyukanka za ka samu wadata da arziki a nan gidan duniya sannan ga albashir da alhairai wadda Allah kaɗai ya san yawansu wannan kaɗa ne daga cikin abubuwan da tuba yake jawo mumini a nan gidan duniya a lahira ko mai daman bawa yake nema sama da nisanta wuta da kuma samun rabauta da shiga aljanna to Allah ya yi alkawarin gafara da rahama da wato ainihin tausayi sannan da shiga aljanna ba tare da an tawaye maka komai cikin aikinka ba da babban lada da kuma nisanta daga azabar aljihimu azabar jahannama azaba na wato ainihin kuna da haka yake jawo hankalin al'umma mai ƙoƙari mu shiga cikin wannan aji na wadda Allah madaukakin sarki yake son su ajin masu tuba safiya da maraice shi yasa annabi mu sallallahu alaihi wasallama domin kwaɗayin ya ga cewa mun shiga cikin wannan aji ya shar'anta mana zikirori na safiya da maraice wadda a duka akwai neman tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki sai dai kullum ya dace mu gane ba furtawa ne da wato ainihin baki ba a'a zaka furta kuma kai aiki ba mun ce ka kyale zunubai ba kai nadama kai bakin ciki sannan ka daina yin sabbi gwargwadon iyawa kuma ka kudar cewa ba za ka koma zuwa ga wanda da ka bari ba duka wannan a lokacin da kake da dama a lokacin da za ka iya zuwa a lokacin da ma zuciyarka tana jin daɗin ka je ka yi sabo ɗin in ka wannan to shine kai kyakkyawan tuba annabi ya koya mana har sayyidul istirfa wanda yake cewa in mutum ya karanta da safe kafin yayi bacci ya mutu ya shiga aljanna in ya karanta da daddare in ya kwanta kafin ya farka ya shiga aljanna to kaga wannan ba kawai karatu na fatan baki ba karatu da kudarta abinda kake wato ainihin fada Allah madaukakin sarki ya samu cikin waɗannan Allahumma amin Today's sermon is about, or a continuation about our series on things that Allah loves and things that Allah does not love, which He has mentioned categorically in the Quran. The second thing that Allah mentioned categorically that He loves those who do it is repentance. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ Allah loves, loves those who often repent to him. Repentance is one of the great virtues in Islam. That Allah subhanahu wa ta'ala repeated it very often in the Quran and encouraged, nay, commanded all believers in all categories. In fact, all human beings to engage in tawbah because it is beneficial to them. He did not only commanded the, the, the non-believers to repent and become believers, but he also encouraged believers to repent, even if they do not have a clear crime that they have committed, for you cannot fulfill all that is required of you from Allah subhanahu wa ta'ala, and that is why not only the believers, even the high-ranking believers, the Sahaba and the uh, Muhajirun and Ansar among them were asked to copiously repent to Allah subhanahu wa ta'ala. Not only that, even the prophets of Allah were asked to repent and seek Allah's forgiveness. Even our noble Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and even in the last part of his mission, Allah subhanahu wa ta'ala urged and encouraged him to continue seeking for Allah's forgiveness and repenting to Him. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned His requirement from each and every human being to repent to Him and has mentioned things that He wants us to repent from so that we become among those whom He loves because they are repenters. Generally, these are categorized into heinous sins and then minor sins. And there are many examples in the Quran. They are only examples. But every major sin is detested and when you repent to it, from it, you can join the club